sallallahu alaihi wasallam an kawo shi to akwai gidan ukumatu ibnu abi mu'aidin wanda ya auri jatuman sayyidina Uthman bayan baban baban sayyidina Uthman ya rasu to ukumatu ibnu abi mu'aidin yana nan gidan shi ta wannan gefe Abu abi yana gidan gidan manzon Allah yana tsakiya yanzu in kana so in ka je Makka shine library in ka ce library a nuna maka labirarin maka gidan ne labirarin maka din to gidan uku ibnu abi mu'aidin shi ma mai kuɗi ne da kuma abu la'abi wannan gidan shi ne kuma wannan ukubatu ibnu abi mu'aidin da annadur ibnu haris su suka tafi madina suka je suka tambayi yahudawa tambayan da za su kure manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na suratul kahfi din nan da zirkan naini da da zirkan naini da ashabul kafi da inda rai yake a ina ne rai yake a jikin mutum ina ne rai aka boye yinda yake jikin mutum ko da turawa sun yi wani kimiyya na technology suna gani a kwamfuta inda rai yake fita amma Allah ya ce tarjuuna ha ku dawo da ran mana in za ku iya kuna ganin ran tarjuuna ha in kuntum sadiqina ba za ku iya ba falaula in kuntum bayra madini to a sayyidina ali ya fito rannan sai ya samu sai ya samu wannan 'ya'yan Abu La'abin nan to ƴaƴan Abu La'abin nan da ƴaƴan hukumatu ibnu abin mu'aikin nan suna gaya ma manzan Allah maganganu masu kaushi to daman matashi sai matashi ko ba haka ba to shi hukumatu abin mu'aikin dottijo ne amma yana da kuɗi to ƴaƴan in suka fito sai suna gori da na Ali ya fito ƴaƴan hukumatu ibnu abin mu'aikin sun fito sai suka ce kana tare ma kana tare mishi ka daina sa bakinka a cikin wannan maganar da ake yi in ana magana gabara a nan dan matsiyata dan talakawa su za su yi alfahari da dukiya saboda ka, dan talakawa ka daina sa bakinka a ciki shi kana goya mishi baya shi din ma ba dukiyar mata bane yake yake ci dukiyar mata ne ina ce dukiyar na na Khadija na ai ba dukiyar sa bane irin kun dai gane irin wannan cacan baki na kaskanci na walakanci mu qur'ani ma ya gaya mana alhaqu mutakasir hatta zurtumul maqabir alhaqu mutakasir suna ta alfahari da yawan dukiya suna ta alfahari maimakon su tsaya su yi ibada su nemi lahira suna ta alfahari wannan alfahari ba kyau addinin musulunci ya hana mace ta zo ta yi alfahari ko namiji ya fito ya yi alfahari ko mutum ya yi alfahari wannan addinin musulunci baya so annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina ali ya tare yana yin wannan magana an ce ranan aka saukar da wani aya man kana fasikan kun gane a ranar aka saukar da wannan ayan sai dina ahli sai ya ce musu to sun zage shi sun ce dan dan talaka kuma sun zagi manzon Allah sallallahu alaihi sun ce manzon Allah sallallahu shi wato dukiyar da na Khadija ne ma bai da komai yana bin shi sai dina ali sai ya ce idan kun isa mu fita bayan gari mu je mu tafi aiko matasa ne baban ku tsoho ne amma ku kuma ai fasikai ne da ya faɗa wannan haɓa sai tayar musu da hankali saboda larabawa ba sa son wannan kalma sai ya faɗi wannan kalma ai sumayya ma da ya fara kashe ta a addinin musulunci abu jahil ai kalman nan ta faɗa to don haka sai sayyidina ali sai ya kwashe ya je ga manzon Allah sai manzon Allah ya ce a'a ku bar su in sun yi muku magana kan kurama. ai in kun rama za ku yi koyi da halin su in mutum ya zama mai faɗa mai zagi kai ma in ka koya ku je da manzon Allah yake karantarwa